ina neman addu'a ‘yan uwa musulmi matata tana naƙuda yanzu haka, to muna roƙon Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya sauke ta lafiya cikin sauƙi da ita da ɗan Allah ya tsare su ya sa ta yi haihuwa cikin sauƙi. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan fa anta tajhalul hazana idza shi'ta sahala. Allah ba abu mai sauƙi sai wanda ka sauƙaƙa kai kake mai da abu mai tsauri sai dawo mai sauƙi to Allah ya sauƙaƙa mata. ce malam don Allah a taimaka min da addu'a ina cikin halin talauci bashi da taɓarɓarewa kasuwanci to Allah ya yaye maka talauci da taɓarɓarewa kasuwanci kuma a ta addu'a a dinga sadaka kuma a koma ga Allah Allah ya yaye wannan taɓarɓarewa kasuwanci ya kuma mayar da alkhairi mutum ya yawaita addu'a Allah na'udhu bika min alhammi wal hazani wa a'udhu bika min al'ajaz kasali وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال waɗannan abubuwa guda takwas ce ya danga neman tsari da su sai ya ƙara da abu hudu Allahumma na'uzuka min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil ada min jahadil bala jahadil bala shine kare tattalin arziki ka samu kana da iyali da yawa kuma ba ka da halin da za ka riƙe su kana kallon tarbiyyarsu na taɓarɓarewa ba za ka iya gyara komai ba a ɗora wa ka tallakai magana a ce to kawo kuɗin cefane dama tallan nan don ka kasa da kuɗin cefane ne in za ka biya a sauke mata ka ce to ta tafi to shine jihadul bala musifa ta zo ta danne ka ka su biya ka shiga talaucin da har kana gwara mutuwa da shi to wannan shine jahadul bala annabi ya ce mu nemi tsari da jahadul bala wa daraki shaqa tabewa ko ta duniya ko ta lahira a ce kana cikin tababbu komai ka baya nasara wa su'il qada da kuma hukunci wanda zai zo na kaddara amma ba mai daɗi ba wanda yace ce min sharri ma qadaita wa shamatatil ada da kuma dariyan makiya dama makiyin ka ai so yake tattala arzikin ya kare ciwo ya same ka bala'i ya same ka bashi ya hau kanka tsatsayi ya same ka ya ji daɗi ya yi dariyar keta ya zo kamar yana maka jaje amma kyalkyala dariya yake a zuciyarsa ashe haka abin nan ya faru haka abin yake amma ana jin jiki ko daɗi yake ji a ransa ka shiga musifa shamatatul a'ada Allah ka rawa mu shamatatul a'ada ta ce alamna uzubika min kalilin makirin ainihu tarani wa kalbuhu yar'ani irraha hasanatan dafanaha wa irraha sayyatan aza'aha annabi ya ce Allah ka tsare ni daga aboki makiri min kalilin makirin ainihu tarani yana bina da ido wa ya yar'ani zuciyarsa tana bibiya ta in ra'a hasanatan idan ya gana nayi abu mai kyau da fanaha sai ya boye ya lullube ta wa in ra'a sayyatan in ya gana nayi mummuna azaa ta shi fa ya kaza jama'a ba ku sani ba yayi wani abu nan mummuna duk ba ku gani ba ni kadai na gani yayi ta yaɗawa, yayi ta gaya ga mutane Allahu ni a'udhu bika min zawjatin tushayyibuni qabla al-mashibi annabi ya ce ya Allah ka tsare ni da matar da za ta samun furfura tun ban lokacin furfura bai ba wa waladin ya kuna alayya rabban Allah ka raba ni da ɗan da zan zo ya zame min kamar Allah yana yin taɓargaza ina binsa ina son sa a haka a baka kangararren ɗa ana gaya maka ya kangare kana to ya za a yi zamani ne yaran na da haka suke ya za a yi hannunka ya rufe ne ka yanke yankewa ake a biya kuɗi sai ma ka biya kuɗi za a yanke ta jarabce ka da irin waɗannan abubuwa ga mata kangarariya ga ɗa kangararre ga aboki mugu ga talauci <laughs> kun ga waɗannan addu'o'i ya kamata mu ɗauke su mu ta yi wani ya uzurka min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamata al اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعوذ بك من خليل ماكر قلبه يرعاني وعينه تراني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزاها اللهم أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل مشيبي ومن ولي ومن ولد أكون يكون علي ربا الله ياي da fatan an yi juma'a lafiya Allah ya karbi ibadunmu don Allah malam ina buƙatar addu'a na yi jarabawa kuma don Allah yi mun addu'a saboda wallahi malam ina so na ci jarabawa nan ina fatan alkhairi to Allah ya saka ci wannan jarabawa kuma ya za cin ya zama maka alheri malam na kasance an bani kanwata zan aura wacce akwai zumunta kenan amma na samu wata ina mutuwar ta har da mutuwa karamakallahu to malam ji nake ba zan iya rabuwa da ita ba malam ya yi ina neman mafita sai ka gaya wa su iyayen naka da suka baka kanwa ka cewa ka samu wata a kenan ba a yi haƙuri na samu wata kuma ina mutuwar santa mutu <laughs> kaga za a fahimce ka in ka sa kalmar mutuwa din nan mu ma mun tsorata da kace mutuwa ba ma kana mutukar santa ba kana kenan kana mutuwar santa zaka iya mutuwa saboda ita aduwwun liman adat wa silmun li ahliha wa man qarraba layla ahabba wa qarraba ita wai shi bai san so ba bai san ƙi ba sai akan laila duk wanda take so ina san sa duk wanda take ƙi ina kin sa duk wanda yake a cikin ƙabilarta ina kaunarsa duk wanda suke rigima da ƙabilarta to ina rigima da shi aduwwun liman adat wa li ahliha ni mai kin wanda take ki ne kuma mai zaman lafiya ne da wanda take zaman lafiya da shi wa man qarraba layla wanda layla tace ya matso a habba wa qarraba ya matso din ana kaunarsa shi bai da so bai da ki yace santa ne da kinta yake yawo da shi idza qala hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qala hazami mala idan mutum ya rasu aka yi masa sutura idan wani dan uwansa ya zo za a iya buɗe mamacin domin ya ga fuskarsa kwarai ana yi mutum yana zuwa lokacin ana haɗawa an riga an rufe fuska za a iya buɗe masa ya ga fuska ya masa wada'i wannan babu laifi malam don Allah a yi nasiha ga masu yin tsaki ba sa uzuri yayin da aka ɗauke wuta ko aka ɗan sami wata matsala kafin a gyara su dinga yin haƙuri da ma ai haƙuri sai a hankali to a dinga yin haƙuri kun ji malam ƙarin bayani akan hadis da ya magana akan karanta ayatul kursi dubura kulla salatin to hadisi ne wanda Sheikh Albani ya ce sahihi ne amma na ji wasu malamai kuma sun ce da'ifi ne to akwai dai tattauna tsakanin malamai bisa ingancin hadisin ko rashin ingancinsa kamar karanta wannan ne suratul kafira na juma'a za ka ga ana ta zirga-zirga tsakanin malaman hadisi ƙwararru wasu ce sun gano hadisin yana da illa bai inganta ba don haka a daina karanta wasu ce a'a sun gano ba shi da illa a karanta to ya zai Shi shi dama binciken a cewa hadisi sahihi ko a ce madda'ifi fa hadi ne na mai zai iya kuskure shek albani Allah ji kansa yana cikin malaman da nake girmamawa zai ce hadisi sahihi ne idan bincike ya kai shi ya gano ba sahihi ba ne a littafi na gaba sai ya ce jama'a ai min afuwa a littafin da ya wuce na ce hadisi kaza sahihi ne to bincike ya nuna min ma ba sahihin ba ne da haka a sauka daga kan wancan ra'ayi na a dawo wannan wata ran kuma ya zo da ki hadisi ya ce da'ifi ne sai ka gama karantar da mutane da afahul albani da afahul albani sai ka je ka ji can gaba kuma sai ya ƙara bincike sai ya ce maka da Allah ya haƙuri yadda ka karantar da mutane kace musu da'ifi ne dawo da Allah cikin karatunka kace musu sahihi ne ni ma na janye cewa da'ifin da ne su da mas'ala ce mai faɗi mai yawa mai faɗi mai yawa ijtihadi ne bincike ne da abinda da ka ta nuna ma saboda haka akan duba abin da masu ingantawa suka dogara da shi da masu raurana suka dogara da shi wanda kafi gamsuwa cewa hujjojin da masu ingantawan suka bayar ka ƙarfafa ka gamsu da shi sai ka je kai ta in ka gamsu da masu rauna sai ka je ka amma ba za ka zargi wani ba mutukai ya dogara da wani mujtahidi ƙwararre wanda ya inganta wannan hadisin dan shi ma karatu ne ba wai san zuciya ba ne kuma babinsa ne misali yanzu hadisin salatu tasbihi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana cikin malaman da suka yi bincike mai zurfi akan hadisin kuma ya kawo dukkan malaman da suka ce bai inganta ba ya faɗi uzurinsu ya kawo duk wanda suka ce ya inganta ya faɗi uzurinsu ya ce to shi ya goyi bayan wanda suka ce ya inganta sai ya shiga cikin nan da aka ya kawo shi a cikin sahihu ibn maja to kuma wani malami yana karanta da kai sai ce ai wannan shi ma albanin ya yi kuskure to shi a matsayinsa na malam washi kuma shi mai nasa binciken to sai ka ga to in ya kawo tun da in shi ma malami ne ya kawo nasa ka gamsu shikenan ya ka sauka da ka ka tafi wancan abun ba na wani matsala ba ne ijtihadi ne shi ma kuma watakila cewan hadisin da'ifi ne kuskure ya ce masa da'ifi sahihin shine daidai ko kuma sahihin da ya kuskure ya asalin da'ifin shine daidai to tunda an kai wannan matsayin ba abin da aka yi ittifaki akan rarrauna bane ba wanda aka yi ittifaki akan ingantacce bane akwai wanda aka yi ittifaki akan ingantacce ne ba ka da matsala akwai wanda aka yi ittifaki akan rarrauna ne ba ka da matsala akwai wanda ko malamai suke gwada ilimi da karatu akai kai mai koyan ilimi ana ta wujijjiga ka sai ka tafi can wance ya ce maka ai kaza ne wannan ka can ya ce maka kaza ne to sai ka samu wata kwana ka tsaya kawai ka jira <laughs> kai ba malama hadisi ba ne za a taya da haka lemu wata kwana kawai ka duba ga wanda ka fi gamsuwa da iliminsa da zurfin karatunsa in ya ce sahihi ne tsaya a nan kai ta abinka ka dogara da ilimi ba jahilci kake ba yawwa malam Allah ya tsare zan yi aure kuma daidai gwargwado ina bin matakan shari'a a cikin harkar shi ka je da bulugul maram wani ne je zance da bulugul maram a gani to ya ce ainihin wato saboda kada bata lokaci mai tsawo shi sa na zo da bulugul maram sai mu dinga karanta kitabun nikahi in ya je sai ya ja hadisi ɗaya eh, fassara mata sai ta ja ta fassara in ya ja daidai ce to wannan shine iya zancen da za mu iya yi yau wani ba zance ba ne. wannan karatu ne kai karatu za ka je ka ta koda kanka ka koda ta ka faɗi maganganun da za su jawo hankalinta ta ƙaunace ka sai ka je da bulugul mara da kamata a dinga karatun bi zance aka ce ba karatu ba aka rama kalla da sun ɗauka cewa yin karatu wa shine zance to kuma ina soyayya ustaz akwai kalmomin soyayya su ba a littafi suke ba sai imra urkai su zaka je jahiliya su koya maka kalmomin soyayya wa ma zarafat aynaki illa litadribi bisa hamai ke fi a ashari kalbin mukattali irin wannan take so ma ka karanta wanda in aka yi bulugu maram daya sai kuma a yi balaga ila maramihi sau daya to ne to matakan shari'a da kake bi kada ka tsaurara don wasu ka tsaurara su ga kamar yanzu wani ya siwa matarsa shi a Legas yake yana zaune cikin kullun matan nan masu yawo da siket iya cinya to abin yana damunsa tun yana kau da kai har abin ya zai masa hali to sai ga tun ah, tunda yana da mata a gida ko matan nan da suke jan hankalinsa a waje ba fa matarsa suka fi kyau ba shi kuma yana sha'awar irin wannan shigan shi ne je su siyo mata irin waɗannan kayayyakin da yawa ya kawo mata yace ta sa ta dinga kwalliya tace ita ba ya iska bace shi <laughs> ne ya ɗauko ta suka zo na ce to ke me ya faru ta aka makalla ka san inda muke harka guri ne kullum a cakuɗe muke da mata su shine nake so in ɗaga ita ma yanayin ta waye abubuwan da nake tsoro a waje in nazo gida ta min ta tare ni ta min kista a jefa fulawa a watsa kaza sama din nan a yi waɗannan abubuwan a gida sai in manta da na wajen to ita kuma ita tana da kirki ga karatun qur'ani ga sallah ga hisnul muslim din nan ta haddace shi amma abubuwan soyayya ne malamu ta iya ba to yanzu na siyo mata kayayyaki irin waɗannan da za ta sa a gida fa ni da ita kawai ta ce kayan iskanci a jikin arna take ganin su na ce eh to eh gaskiya a jikin arna yake ganin su amma yanzu ai ba arne zaki sawa ba mijinki zaki sa wannan ne tai mata bayani ne da kyar ta fahimta ta ce to za ta je ta gyara ce yawa ko kefa haka shi yasa aka ji wani mutum ya saki mata sai a ce ka ganshi mutumin banza an bashi mutuniyar kirki hafizar qur'ani ta zo na uku a gasar qur'ani amma ya koro ta to ba dole ya koro ta ba ga ta qur'ani za ta a gida <laughs> wani ce da Allah mala a ja hankali ga malaman islamiyya game da bikin sauka malaman suna sa kuɗaɗe masu yawa da za a biya ta yadda wasu kan kasa biya kuɗaɗen ko kuma wasu a saka su cikin masu saukar kuma gaskiya ba su ma sauka ba wannan ka yana faruwa wata ciwa-ciwa ce sabuwa ake fito da ita sai kawai a yi wa yara shan kai kawai a karanta musu su gurare alkur'ani sai kawai a ce wa iyayensu a zo a yi sauka a ce dubu biyar biyar kudin allo da kudin uniform da kuɗin kaza da kudin biki da waye-waye da sauransu a zo a jera 'yan mata duk su yi su kunshi a tare ana ta hotuna kuma a zo a baje su a gaban manya su da aka ce sun haddace Kur'anin su ne a ƙasa su waɗanda ba su haddace ba suna kan kujera <laughs> a wani malami ce gaskiya ba a girma ƙur'ani ba ya kamata ku manyan guda ƙasa su ma kun ce hafizai ne ya za a shimfiɗa musu tabarma a cikin rana hafizai ku kuma da manyan raunan ku da waye kun shiga inuwa kun hau manyan kujeru an samu ku fanka daidai ku ku ba ku haddace ba to ai kaga mutum ba zai fatan ya zama kullun yana nan na ƙasan ba shi yasa da suka tashi nasu sai suka kujeru masu tsada suka hayo sai aka ce hafizan su zauna akan kujeru su su ma manyan sai aka sa musu nasu kujerun a haka suka ce saboda yaron da ke gani ba zai so a ce kullun yana rana ba hafizin a rana wanda ba hafizin ba inuwa a ɗaga su to irin waɗannan abubuwa suna buƙatar gyare-gyare gaskiya an shigo da abubuwa na san rai da san zuciya Za ka ga ana tayin abubuwa kuma da sunan ƙur'ani a dinga ɗaukan allon allah sarfi da shi haka da saurayinta ta riƙe allo ta yi haka da saurayi kuma duk a zo a yi ta kallon matan mutane da yin abubuwa da sai ka ga ƙur'anin ya yi wani guri kuma gasar da abin da ake ita ma ta yi wani guri ƙur'ani fa aka ce to wannan gasar ne ma take ta maye gurbin maulidi irin abubuwan da ake a wajen maulidi su ake a wajen gasar to kaga dole sai an gyara abin ko a taka masa birki wannan ya ce malam mutum ne yake yin tsaron shago sai aka ba shi farashin kaya akan dubu goma shi kuma sai ya ɗauki hotunan kayan da wayarsa sai ya saka su a bisa social media yana talla idan mutane sun gani suna so sai ya siyar musu akan dubu goma sha biyu sai su turo da kuɗi ta account bank sai a aika musu zuwa garinsu shi kuma sai ya ba da dubu goma a shago malam ya wannan dubu biyun take to yawa eh, mai shagon bayani bayani kawai za ka yi masa mun gano wata sabuwar hanya ta kasuwanci shine wanda ake zaga dama wasu sun yi nisa a wannan za a nuna maka kayayyaki ga sunan tun daga china a cikin kamfani za a nuna maka ko a amurka ko a a nuna maka motoci ga farashin ta yadda za ka siyo ta ga farashin yadda za a ɗauko ta ga farashin dutinta in ta zo kofar gidanka za ta tashi a kaza in ka buga kaga za ka ci riba sai ka ce a kawo ko ka aika rabin kuɗin a kawo maka kofar gida ka bada rabi wani ma ba za ka bada ko sisi ba sai an zo kofar gida kayan ya shiga hannunka ka tabbatar shi ne sai ka mika kuɗin wannan kaga ai sauƙaƙa hanyar kasuwanci ce tunda wani ba zai zo kantin ba in kana da wanda ya kware a wannan kawai bayani za ka wa mai kantin ga wani sabuwar dabara saboda tunda ba dukiyarka ba ce kake wannan tasirifin da ita kai ya samu labari ga yadda kake kuma ku samu matsala da shi bayani kawai za ka yi masa alaji mun samu wata dabara harkar kasuwanci jama'a suna siyan kayan nan ko suna ganin sa ko muna tallata shi to amma saboda za a kai musu ko kuma za a saka katin waya za a yi taransifa a ciki za a ji kaza wanda suka siya ta ta, ta, ta social media muna siyan musu dubu goma sha biyu sai mutum mu kai masa sai ba da kuɗi zai ce a to ai wannan alhamdulillah an samu wata hanya kaga ya sani amma bai sani ba to kaga da an samu matsala sai a samu abin nan to Allah ya samu dace Allah mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka